الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا جرينا ثلاثة دين عشرين دزيارة وتنزل القعدة هجرة بوجرة الهدود أربعين دقوقي wanda ya دا da daren goma sha biyu ga Shida Allah malaukakin sarki cikin ikonsa da rasa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi mu na karatun littafin raba batun nazar wa jinnatul munazar da kuma littafin zanar zahab a karatunmu na rawdatun nazir ba mu gushe ba muna cikin fasli da yake magana idan amara Allah ta'ala nabiyahu bi lafzin laysa fihi taqsisun idan Allah madaukakin sarki ya umurci masu wasa sallallahu alaihi wasallam wato ta hanyar wani lafazi da babu abin da ke nuna cewa an keɓanci annabi ko an keɓanta annabi da wannan umarni to wannan umarni ya game dukkan al'ummarsa wannan shine maganar da na kudama ya zaba ko wanda suka zaɓi akasin wannan suna cewa a wannan ba nuna cewa umarnin ya shafi dukan al'ummarsa ta yanzu mun fara wato makon da ya wuce ko kuma abin nan karatun da ya wuce mun shiga bayanin hujjojin ibn qudama wanda ya zaɓi maganar cewa wannan lafazi da umarni ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam cikinsa kuma umarnin bai ce an keɓanta annabi sallallahu alaihi da shi ba to ya shafi duka al'ummarsa inda guda ma fara ba mu hujja ko ya ba mu hujja ta farko da isan na falon ma ƙaba zai zumin hawa tsaron ya ba mu hujja ta biyu inda Allah yake cewa a cikin dai wannan ayar خالصة لك من دون المؤمنين حجة أكو حديث النند النبي صلى الله عليه أثر وجه النبي صلى الله عليه wani mutum ya tambayi cewa sallah tana riskansa lokacin sallan asuba tana riskansa alhali yana cikin janaba wato alfijir ya ke to yana cikin halin janaba amma kuma shi annabin yana azumi ma'ana na haka baya karya azumi tunda baya karyawa annabi sallallahu alaihi azumi baya karyawa kowa ba zai karyawa kowa ne ne ma daga cikin al'ummarsa azumi ba ko wannan yace hujja da ah, na'am hujja ta hudu a kanta za tashi yanzu nake ji inna mai imna gudama yake cewa wali anna sahabata kunga kunga wuri yawo wali anna sahabata hujja ta hudu kenan domin su sahabbai domin kuma su sahabbai radiyallahu anhum kanu yarji'una ila af'alin nabiyyi fi ma yaktalifuna bihi min al-ahkam wato sahabbai sun kasance suna dawowa zuwa ga ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin saɓani da suka yi in sun saba da junansu sai a cikin suna komawa su to mai annabi wani irin aiki annabi ya nan ga aikin annabi to sai su koma zuwa ga aikin annabi ga misali wannan nuna kenan ashe aikin da annabi ke yi su ma ya shafe su yawo ka rujuhum ila fi'lihi kamar dawowar su sahabbai a matsayin su kama a matsayin hujja kamar dawowar su ila fi'lihi kamar dawowar zuwa ga aikin sa fil na game da wankan janaba wajibcin wankan janaba filtika ilkitanai ne wurin saduwar kaciya biyu na namiji da mace ko da ba a samu inzali ba wanka ya zama wajibi bi'a shi ne wato min gairi zali. wato hadisin idza jawaza al-qital al-qitala faqad wajaba al-ghusl Matuƙar abin nan miji ya sadu da matarsa aka samu kaciyarsa ta sadu da kaciyarta to ko babu in zali wankan janaba ya zama wajibi kaga wannan an koma ne daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ijabul wudu'i min al-mulamasa da kuma wajabtar da alwala saboda mulamasa shafar jiki aka samu jiki ya shafi jiki jikin namiji ya shafi jikin mace hmm? duka wa'annan da hadisin inzali abin nan alwusu mai da ɗayar kitanai ne hadisi ne wanda imam muslim ya ruwaito shi daga hadisin wato abin nan Umar bin Abi Salama shi kuma hadisin ijabul wudu'i min al-mulamasa hadisi ne shi ma da Imam Ahmad da Imam Muslim suka ruwaito shi bana akwai sabanin malamai akwai masabobi kamar guda uku akwai masabar shafi'iyya shafi'iyya sun tafi akan cewa namiji ya shafi mace mace nan kuma ta zamanto zairul maharami wato a mace nan kuma ta shafi wanda zai shafi ta ya zamanto ba ko macen ta zamanto ba zairul maharami ba ba maharam ba abinda hausawa suke cewa muharram maharam ake cewa ba maharam ba Hmm? ban da wanda zai shafi uwarsa ko wanda zai shafi yarsa ko wanda zai shafi yarsa ko kanwarsa ko ubansa ko abindansa duk nan maharamai ne ko yar kanwarsa ko jikar kanwarsa ko yar yarsa ko jikan yarsa ko ɗan ƙaninsa ko jikar ƙaninsa banda ɗan banda yar guggonsa ko ƴar pendonsa ko jikan gunsa ko jikan fendo so nan ba malamin su bane ba malamin sa bane domin yana iya auren su to saboda haka lamsul mar'ati mar'ati din nan kuma ghairil mahrami naqibun lil wudu'i walau bidun shahwati an fahimta a wurin shafi'iyya da namiji ya jikin za ya shafi jikin mace alwalansa mijin ta karye matuƙar dai matan nan ba mahramai ba ne wannan shi ne masabar shafi'iyya masaba ta biyu masabar hanafiya sun hanafiya sun tafi akan cewa lamsul mar'ati shafan mace jikin namiji ya shafi jikin mace la yanqudul wudu'a mutlaqan baya shafan baya warware alwala sawa'un matarsa ce zai shafa ta ba matan mutum ba mara masa ba amma dai halal ya shafe ta au ajnabiya ko matar wani ban zuba maganar maharin muke ba so a wurinsu maharama ce ya shafa ko wani maharama matarsa ce ko mawace ce don kawai namiji ya shafi mace a wurinsa ba ta warware ba amma yin da wannan ita ce masarar masabar hanafiya sai masaba ta uku masabar malikiya da hanabila su malikiya sun tafi akan cewa namiji ya shafi mace abu ne da ke warware alwala fatan fatan da fata ba tare da wani ha'i ba ba tare da wani da ya shiga tsakani ba fatan jikin sai shafi fatan jikinsa in dai da sha'awa ko ma wace ce lalansa ya kare an fahimta inda za a kaddara wani mutum ne wanda bayi da mai karkatacciyar ɗabi'a har ma yana sha'awar jatumarsa iya zambilla ko wata ƙanwarsa ko ƙaninsa ko wane ne in dai da sha'awa lalansa ta kare in babu sha'awa kuma lalansa ba ta kare ba wannan masabar wane ne masabar malikiya da da ka iya cewa masabar jumhur hmm? masabobi uku masaba ta farko ta shafi'iyya shafan wacce take ba maharama ba kun san ma'anar maharama ko da sha'awa ko ba sha'awa alwala ne alwala ya kare kayan alwala ka shafi matar ka wurin shafi'iyya alwala ta kare ba maganar a da saboda sha'awa ko ba sha'awa duk wannan ba wannan ba shi ne masabar su an bayyanta a wurin hanafiya kuma babu ba shafan mace ma ba ya kare alwala kawai babu wani magana ba abin shi ya za wani lokaci in ka je harami tun da wuri ne ba kowa da kowa za ga abin nan wasu sama irin fararen nan ko lokacin itikafi ko abin nan za ga mutum matarsa ta ko ta masa abinci ta jingino da shi ma da ita saboda kai a wurinka a matsayinka na goma maliki kaga da zaka abu ya zama bambara kuma gashi a cikin masallaci masallacin harabi. to kuma <laughs> da ne kuma za ka ga komai normal ba wani abu lokacin sallah za a tashi a yi sallah ba tare da wata matsala to wannan dai shine sirri an so hanafiya shafan mace baya kare alwala a wurin jumhur malikiya da hanabila su kuma in ka shafi mace da mijin sha'awa ka samu sha'awar ko baka samu sha'awar ba mai ne alwalan ka kare in ko ba wai da nufin sha'awa bane wani abu ne kawai yasa ko hanya ne kawai hada ku ka shafe ta kuma baka ji sha'awa ba ba wani abu an fahimta yawo na'am aiwa eh ah to in haka ya faru menene to ya ji sha'awa in ya ji sha'awa in ya yi shi ne ba yanzu ba duk kajin masababin da muka fara ba in ya ji sha'awa a wurin jumhur a ta kare malikiya da shafi'i a hanabila kenan in kuma bai yi sha'awa ba shi kenan a wannan saboda ba ta kare ba in kuma bai bi tawar hana shafi'iya to kaga wannan ake yafa mai sai tafiya da kafa kenan ba maganar ba maganar shiga kenan zai kowa wata mota taxi da sauran an gane in kuma dama ya tafi ne akan masabar hanafiya ko riga mun ga muku masabar na'am <laughs> to alhamdulillah da ya kasar dai mai mutunci yi ba zai sai haɗa jiki da mace wace ba ba masa ba eh, dai mai son addinin sa da sauransu ai ba a haka eh, ta wa ijabu da zuwa min al-mulamasa wasiyati as-sawm mimman asbaha junuban annan mun riga mun gabatar da bayani da ingancin azumi ga wanda har alfijir yake so bai wankan janaba ga wannan baya menene ba a kare azumi amma duka wannan suna kafa hujja ne da irin aikin annabi annabi ma na wannan Yawon. to haka nan kuma wa adam thubuti hukmi al ihram da rashin tabbatar hukuncin ihrami ihrami na haji duk wanda ya ihrami duk lokacin da mutum ya zo miƙati ko ma kafin ya zo miƙati yayi ihrami yace Allahumma labbaika ko hajjan ko labbaika hajjan wa umratan ko labbaika umratan atamatta ubiya ila alhajj wannan kaga ke ihrami kenan daga nan abubuwa da dama za su haramta a wurin sanya wando ko tufa dai da aka dinka daga bisa tsarin gaba ko riga ko wando ko hula hmm? aski sanya turare Eh, mu'amala da iyalinsa duk dai duwayen nan haramun ne sun haramta ko da abin nan to amma mun samu mun samu bote subuti hukumin iram rashin tabbatar hukuncin irami fi haƙƙi cikin haƙƙin man ba a sa hadiyahu ga wanda ya aika da hadayarsa a je a yanka duk da shi ba wai aikin hajji zai yi ba an fahimta ko kuma ya aika da hadayan kafin shi ya shirya ya tafi hadaya shi ne ka ɗauki dabbobi hmm? dabbobi da ake yanka kun sa ko wanda yankan hadaya zai zama wajibi a kansa kamar wanda ya umra abin eh, wanda ya kamata ko wanda ya ne ko wanda ifradi ne yankan hadaya a waje ba akan sai da in ya yanka kuma wannan saboda sadaka ba wata matsala ba ce to dabbobin da ake yankawa kun sani raƙumi da jinsin rakumi da jinsin abin nan shanu da kuma jinsin tumaki da awaki to abin da ya fi kyau shi ne a aiko da hadayan mutum sai dabbansa tun daga hindi wato kafin shiga harabi Hmm? idan manyan dabbobi ne ana musu abubuwa guda biyu masu mustahabbi kuma suna a musu ish'ari sani a musu taklidi ish'ari ne ko a tsaga tozonsu ko ne mai kama da wannan ta inda gini zai inda duk wanda ya ga wannan dabbar ana kora ta zuwa an nufi makka an san cewa wannan dabba ce domin a yanka haɗe. wannan na kiransa ish'ar za a yi wa za a yi wa bilitifat za a yi wa raƙumi jinsin raƙumi ko jinsin sani za a yi wa tumaki da awaki wasu na cewa su ma za a musu wasu kuma suka ce a sai masu tozo taklidi kuma shi ne a nemi igiya sa'annan a rataya musu wani abu ko wata tsohuwar tsohon takalmi ko wani abu dai haka wanda da an ga an ratewa dabba wannan an riga an sa wannan dabba ce ta ubangiji wanda za a je a yanka a yanka wa talakawan haram ana kiran su hadaya to mutumin da ya ce ga dabbobinsa na hadaya kuma hadayan ɗaya ne wajibi amma kana iya yi da yawa annabi ajinsa na ban kwana har raƙuma ɗari ya soke shi kaɗai tun yana da ikon yi kamar layya ne kada a ce kai kana da kuɗi a gari ko a anguwa da sauransu ka ce kai tun da maganar layya ne kowa rago ɗaya a'a kana iya kai raguna dubu ma da yanka domin a wadata sauran al'umma da nama an fahimta? to saboda haka kana iya ka tura dabbobinka kai kafin ka shiga Sai wa yanzu gashi ka tura dabbobinka da hadayar an musu ish'ari an musu taklidi an rata musu tsoffin takalma ko wasu abubuwa da da an gansu an san cewa hadaya ne kayan baka shiga iramin ba yanzu hukuncin irami ba zai hau kanka ba kuna sanar da hukuncin irami da nake haramta maka aski haramta maka sanya turare haramta maka duk da abubuwa irin an fahimta ku to shine yace anan um, yawa wa adamu thubuti hukm al-ihram da rashin tabbatar hukuncin irami fi haƙƙi cikin haƙƙin man ba a hadiyahu hmm, ga wanda ya aika da hadayarsa wa aqama fi ali sannan shi ya ci gaba da zama cikin iyalan ba za ta yanzu haramun ne zan da iyalansa da sauran su kun gane ku yawo saboda hadisi ya inganta hadisin da buhari da muslim ya ruwaito eh, akwai lafazin na na aisha tana cewa fataltu qala'ida butnin nabi na tuka igiyar igiyar rataye rataye abin nan eh, dabbobi gudun wato dabbobin hadaya na rakuma rakuman hadaya na annabi sallallahu na kulla na tuka tuka igiya shine ma na Sun summa qallattuha sannan na rataya musu abubuwan da ake ratayawa raƙuman hadaya sannan wa ha shi kuma annabi ya musu ish'ari ish'ari kamar da ce muku a tsaga wani abu wani bangare na tozo su jini ya fita yawa zamanto da an gansu an ga wannan alamu sannan wa'ada ha yake to nan a matsayin hadaya ne tafi da su a je a yanka ranar babban sallah a can mina domin a talakawa nama nana aisha ta ce fama haruma alaihi shay'un kana uhilla lahu da annabi yayi haka din nan babu wani abu da ya haramta a gare shi wanda ga yake halal ne shi ba mai dai aikin hajji ba amma dai ya turawa talakawa dabbobi da za a yanka musu domin su samu nama an gane ku malam ya guna na kake gawa a hajji a matsayin na shugaban kungiyar makanikan taraba na? a ta yi nan ba shi ne eh, za a yanka da yawa a saboda a samu abin nan Ustazin mazalin yau ya fi na masu su yawwa to ya yi kyau eh, alhamdulillah almuhim dai kada wani ya ce shi ya gode kawai zai yanka shi kenan abin nan in yayi ya aishe shi amma kuma yana da iko yayi da yawa ma saboda ya kara wa kansa lada ya kara cewa farin ciki cikin zukatan abin nan mabukata masu rauni ta hatta addu zalika nasikan lima qablahu har su sabai suka ɗauki ma irin waɗannan abubuwa ayyukan annabi ɗin da akwai saɓanin haka da aka sani amma annabi yayi abin da ya saɓa da abin da aka sani Sosai sai a ɗauka cewa aikin annabi ya yi ne ya soke wancan da ya gabace shi wanda ya saba masa wa mu'ariban lima khalafahu min amrihi wa nahyi kuma ya zama to aikin yana saba da abin da ya saba masa na umarninsa ko haninsa duk da na akwai mahallin khilafi idan annabi ya yi umarni ya ce a tafi shi kuma a aikace bai tafi ba to nan za a gabatar da umarninsa a zance ba sai ingance domin kauli ana gabatar da shi ya fi fi'ili ƙarfi yawwa na'am ولأن ta'ala kuma hujja ta biyar, domin Allah madaukakin sarki amara nabiyahu ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallam bi qiyamil layl ya umarci annabinsa da nafil filin dare qiyamul layl nafil filin dare kuma wannan umarni asalin sa wa dakala fihi ummatuhu al'ummarsa su ma sun shiga cikin wannan umarni hatta na saka hu annun bi qawli har sai lokacin da Allah ya soke wannan wajibcin na filin dare da faɗansa alima allan tusuhu fata ba Allah ya san ba za ku yi ƙididdige yawan sulusin dare ku ce sai kun nafi gidansa ko abin nan saboda haka Allah ya gafarta muku yanzu bai zamanto wajibi ba muna da sauran lokaci to sai mu tsaya nan ku sai a abin